ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود kuma za a ce da su ku shiga aljanna kuna masu kasancewa cikin aminci daga duk wani abin ƙi wannan ita ce ranar da za a dawwama wadda babu ƙarewa daga gare ta har abada